والصلاة والسلام الأكمال الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته ومن سنت بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu cikin wannan littafi na sunan tirmidhi na imamu tirmidhi rahimahullah cikin kitabu al-iman littafin da yake magana akan abin da ya shafi hukunce-hukunce na imani Hadithin da ya gabata hadithi ne akan iftiraqul umam cewa wannan al'umma din za ka kasu kashe-kashe daban-daban har zuwa kashi saba'in da uku wanda aka tambayi Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkansu suna kan bata sai dai bangare guda ɗaya wanda shi yake kan shirya aka tambaye shi suwa, wannan ɓangaren ya ce waɗanda suke kan abin da nake a kan shi a yau da ni da sahabbaina saboda haka abin nufi dai wanda suka yi riko da littafin Allah da kuma karantarwa suna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana ba wuce waje sannan kuma babu takaitawa to waɗannan su ake kira alfiqatun najiya sune wanda suke samun wannan tsira suke samun wannan rahota Allah ya sanya mu a cikin su a hadisi na 2642 قال حدثنا الحسن ابن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى ابن أبي أمر الشيباني عن عبد الله بن الديلمي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطاه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله على هذا حديث حسن Wani hadisi ne mai inganci Mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai Allah mai ɗaukaka da buwaya ya halicci halittunsa ma'ana a cikin duhu <clears throat> ko kuma cikin fata sune wato aljanu da mutane domin mala'iku an halicce su ne aslan daga haske wa kulikal mala'ikatu min nur وخلق الجن من نار وخلق آدم مما وصف لكم saboda haka mala'iku su suna kan tafarki ne asali na shari'a haka Allah ya halicce su amma aljanu da mutane da Allah ya halicce su Allah madaukakin sarki bai ɗaura su akan wani abu wanda yake ma'ana na haske na shari'a ba yace wato sai Allah ya jefa musu wani haske a cikinsu. akwai wani lafazi fa'alƙa alaihim farasha alaihim min nuri Allah ya yayyafa musu haske ma'ana na shari'a da haka duk wanda wannan haske ya shafe shi sai ya zamanto cikin shiryayyu tun da lokacin da Allah ya halitta wanda kuma wannan hasken bai taɓa shi ba sai ya zamanto cikin batattu Allah ya tsare shi yasa Allah yake cewa ya faɗa cewa yana mai cewa jaffal qalamu ala ilmillah cewa asalin alƙalami ya riga ya bushe akan sanin Allah ma'ana Allah yana sane da da bayinsa waɗanda suke kan shiriya suke kan imani da kuma waɗanda ba sa kan shiriya ba sa kan imani ma'ana Allah ya riga ya hukunta ya san suwaye da haka duk wanda kaga ka ganshi akan shiriya ta farki na shiriya wannan shiriya ce ta Allah Allah ne ya datar da shi ya haskaka mushi har ya gane wannan abin daidai ya ɗauka. Wanda kuma ka gan shi cikin ɓata wannan ɓata ce da Allah maɗaukakin sarki ya ɓatar da shi, babu kuma wanda zai shigar da shi, sai shi Allah maɗaukakin sarki. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال أتدري ما حقهم عليه إذا, إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم wannan hadisi na wato asalin mu'abu dan jabal radiyallahu anhu yace manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ce mun wata rana yace ya mu'ad ya kai mu'ad. shin ka san meye haƙƙin Allah akan bayinsa ma'ana abin da ya kyautu bayi su zo da shi dangane da Allah madaukakin sarki na haƙƙi na nauyi qultu mu'ad, huwa min ulama sai yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi su suka fi sani ana cewa Allahu wa rasuluhu a'lam ana cewa Allahu a'lam amma Allahu ya alamu da mutane suke faɗa wannan kuskure ne a wajen malami ana cewa Allahu a'lam Allah shine mafi sani domin ba wanda ya kai Allah sani gane ko babu wanda ya kai Allah sani yace Allah da manzon shi su suka fi sani ma'ana na wannan hukuncin haƙƙin Allah akan bayinsa abin da ya cancantu bayi su aikata dangane da Allah madaukakin sarki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi ce, fa inna haqqahu alaihim ma'ana haƙƙin Allah a wuyan bayinsa wanda idan sun tsare shi Allah zai musu cikakken sakamako ya ba su cikakken lada shine su bauta mishi wala yushriku bihi shay'a kada su hada wani da shi su tara wani da shi cikin bautarsa Ma'ana Allah kaɗai shi ne cancanci bauta ba wani ba tarayyar wani sai ya sake ce min atadri ma haqquhum alaihim alaihi idza fa'alu zalika shin ka san menene sakamakon da za su samu don haka alhaqqu anan ba wai haƙƙi na tilas ba domin ba a tilasta Allah an gane ko ba a tilasta Allah ma'ana idan suka cika wannan alƙawari menene kuma abin da Allah maɗaukakin sarki zai cika ta musu na lada ma'ana meye suka cancanta a wajen Allah maɗaukakin sarki da zai ba su na lada in har suka tsare sai ya ce Allah da manzon shi zo suka fi sanin wannan wannan ma ban sani ba kaga mutum ya ce Allahu a'lam an samo shi ne tun daga sahabbai ko la ban sani ba haka abin da mutum bai san shi ba kar ya kutsa kanshi ya ce ya sani ba karanta bane an tambaye ka baka sani baka ce ba sani ba dan Allah ya ce ma utitu min al-ilmi illa illa qalila da yawa magabata akan tambaye su su ce ba su sani ba ba kuskure bane ba laifi bane wannan shine cikan ilimi kamar duk wanda yake da cikan sani in bai san abu ba da ya shafi haƙƙin Allah bai magana akai sai ya ce bai sani ba wani kuma koda ya sani amma yana ganin cewa bai da tabbaci a cikin abin da zai faɗa yana tsoron kar ya faɗa abin da yake ba daidai bane a cikin haƙƙin Allah yakan ce Allahu a'lam ko ya ce la adri an gane ko sai ya ce haƙƙin shine wa ana abin da za su cancanta in dai har sun tsare wannan Allah yu'adhiba in sun mutu akan haka cewa Allah ba zai musu azaba ba wannan albishin ne ga waɗanda suka yi imani da Allah suke ta Allah da bauta ala hadha hadithun hasanun sahih wa garruya min ghairi wajhin an mu'adh ibn jabal قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن رفعي والأعمش كلهم سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال نعم wannan hadithin na abidar radiyallahu anhu ya yace mazala sallallahu alaihi wasallam ya yana mai ba abu zan labari Yace mala'ika jibril ya zo sai ya min albishir ya bani labari mai daɗi shine fabasharan labarin shine duk wanda ya mutu daga cikin wannan al'umma la yushriku billahi shay'an bai tara Allah da wani a cikin bauta dakhala aljanna zai shiga aljanna shine innahu man yushrik billahi faqad harrama mallahu alaihi janna. sai Abu ya yace to shi wannan mutumin da ya mutu baya shirka da Allah ko da ya mutu yana zina ko da ya mutu yana sata domin waɗannan manya-manyan laifuka ne zunubai ne ya ce ko ya mutu akan haka in dai baya shirka zai shiga aljanna in ji abuzar don yana ganin wannan kuma wani babban laifi ne e bai shirka da Allah ya mutu bai shirka da Allah amma ya mutu yana zina yana aikata wata kabira daga cikin manya-manyan laifuffuka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, na'am wannan ruwayar a takaice wata ruwayar ya ce wa in zana wa in sara. Abu Dhar ya sake cewa wa in zana wa in ya ce, na'am wa in zana wa in sara. har sai da suka yi haka so uku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce wa in zana wa in ka ala radmi anfi Abi Dhar ko Abu Dhar ya so ko yaki haka Allah ya so mana baka ma mutum hukunci ka ce ai wannan shikenan tunda ya mutu yana kaza to shikenan ba yi da rahmar Allah ba a wannan hukunci wannan murtakibul kabira ne mata wa huwa yartakibu al kabira hukuncinsa a wajen a wajen malamai na kwarai ahlus sunna wal jama'a shine huwa tahta mashi'atillah yana ƙarƙashin wato zafin Allah idan Allah ya so ya gafarta masa alama kana alaihi min al'amal in Allah ya so kuma ya masa azaba wannan kuma aiki ne na Allah inna Allah yaf'alu ma sha. saboda bayinsa ne yawan Allah ya gafarta ma wani ba wanda yake da haƙƙi yazo ya ce ya Allah me yasa ka gafarta masa li'annahu khalaqahu shi ya halicce su saboda haka shi yake da cikakken iko a kansu bayinsa ne da haka Allah maɗaukakin sarki yana ma mutum gafara in ya so in ya mutu akan irin wannan aiki Allah ya tsare mu ba wai shi yake fata ba haka nan kuma Allah maɗaukakin sarki ya so sai ya mishi azaba gwargwadon yadda Allah ya so ya azabtar da shi domin kamar yadda Allah ya ce yu'adhibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilayhi tuqlabun Allah yana wato azabtar da wanda ya so kuma yana jin kai ga wanda ya so kuma gare shi za ku koma dukkaninku da haka wannan albishir ne ga waɗanda suke muminai kenan ma'ana waɗannan abubuwan duk da yake suna rage ma mutum imaninsa domin la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min mana duk wanda zai yi zina ko zai yi sata ko zai sha giya bai aikata wannan aikin alhalin imani na kare da shi sai imani ya rabu da shi to amma wannan korewa imanin ba yana nuna cewa kenan kuma zai dawwama a wuta ba an gane ko inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika duk abin da bai kai shirka ba mutum ya mutu yana yi Allah madaukakin sarki na gafarta ma bawa to wannan shine cikar rahamar Allah madaukakin sarki da bayinsa wannan hadisi na ƙarshe da malam ya kawo cikin kitabu al-iman kenan abinda Imam Tirmidhi yake so ya nuna ma bai tare da ra'ayin mu'tazilawa wanda suke ganin murtakibul kabira huwa yani tahta fil manzila bainal manzilatayn haka nan baya tare da khawarij wanda suke ganin murtakibul kabira khalidun muhalladun fil yana tare da matsakaita su ne ahli sunna wal jama'a wanda suke ganin cewa mu idza mata al insan wa huwa yani yartakibu ihda al kaba'ir annahu tahta mashi'atillah yana karkashin shiriyar Allah ne zabin Allah ne in sha'a azabahu wa in sha'a afa'an in Allah ya so ya masa azaba in Allah ya so kuma ya masa rahama yayin jin kai ga wannan bawa nasa wannan kuma shine mazhaba zance mafi daidai an gane ko wannan ne zance mafi daidai wallahu ta'ala a'lam qala rahimahullah kitabul ilmi الرسول الله صلى wa sallam. Ƙala babun قال باب إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه din. الدين ما ليش كتاب العلم وأن اللتافي زي ما جنا أكن علمي شيني sani. ilimi da shi ne Allah ya fifita ɗan adam akan sauran halitta, da shi ne Allah ya sanya mala’iku suka girmama annaba Adam. Allah ya ce, wa’allama Adam al’asma a kulla, kun ma’arabahun adal mala’ikati faƙala an bi uni bi asma’i ha’ula’i in kuntum sadiqin ƙalu subhanaka la’in malana, na ma’allamtana innaka antal alimul hakim. qala ya adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim kaga indahu ilmun kenan Allah ya sanar da shi Da haka Allah ya fifita annabi Adam ne ma'ana dan Adam akan sauran halittu ta hanyar ilimi kuma ilimi ɗaukaka ne ga wanda yake da shi amma ilimi wanda yake na tsoron Allah kuma shi yasa Allah madaukakin sarki yake raba bayinsa masanansa tare da shi da mala'ikunsa ya gwamutsa da su a cikin wani abu wanda wato shine shaidar Allah Allah ya ce shahidan shahidallahu Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa wal mala'ika wa ulul ilm ba a kira wasu ba sai ulul ilm gane ko ma'abota sani haka na Allah ya ce qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wanda suka sani suna daidai da wanda ba su sani ba kuma Allah ya takaita ma da cewa ai waɗanda suka fi tsoronsa su ne masana daga cikin bayinsa Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama wanda suka fi tsoron Allah maɗaukakin sarki cikin bayinsa su ne waɗanda suke masana wanda Allah ya ba su sani annabi Yusuf da mai Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka shi da sani ne qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim ce ni mai kiyayewa ne ma'ana mai amana ne kuma ina da sani saboda ilimi abu ne wanda yake na ɗaukaka yasa ko a yanzu a ce duk al'ummar da ta zamanto tana da masu ilimi masu tsoron Allah to zaka ga ta ɗaukaka ba abin da yake kashe al'umma ya kashe su illa jahilci idan jahilci yayi yawa a cikin al'umma sai ka ga al'umma ta halaka domin za a dinga saban Allah ba za a dinga bautar Allah yanda ya kamata ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, fadlu al'alimi ala ka fadli ala alaikum fifikon darajan wanda suke da ilimi akan wanda ba su da ilimi ya ce, kamar fifiko na ne akan ku ya matsayin manzo sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suke al'umman nan ba haɗi to haka yake ba haɗi tsakanin malami da jahili ba sa zama ɗaya bal Allah yana ɗaukaka darajar masu ilimi fiye da kowa Allah ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat waɗanda suke da sani Allah yana ɗaukaka darajar su fiye da kowa kuma idan aka yi magana akan ilimi a cikin nassi na shari'a ko alkur'ani ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama farkon ilimin da yake fara shiga wanda shi ake nufi shine ilimin sanin Allah da manzansa dakan ana magana da illahu alladhina amanu minkum ladina utul ilma darajat sai malaman shari'a sun shiga farko kafin wani ya biyo bayan shi an gane ko ma'ana a ilimi ilimi ilimi na duniya babban ilimi da ya fi kowanne shine ilimin sanin Allah duk yanda wani ya kai matsayin ilimi a ilimi irin na rayuwar duniya to baka hada shi da wanda ya san Allah ilimin sanin Allah shine sama da komai domin Allah madaukakin sarki ya halice mu dan mu bauta masa kuma ba ma bauta ma Allah madaukakin sarki sai akan sani ba a bautar Allah da jahilci saboda haka in an yi magana ana maganar ilimi na shari'a kafin wani ilimi ya shigo baya e, duk wanda yake da ilimi na zamantakewa na rayuwar duniya ya fi wanda bai da wannan ilimin amma a tsakankanin masu ilimin ma wanda yake da ilimi na sanin Allah ya fi kowa in gane ko amma da sharaɗin in ya ji tsoron Allah wanda bai ji tsoron Allah ba da iliminsa wannan ba kowa yake a wajen Allah ba Allah ya ba mu misalin ɗaya daga cikin mutane wanda Allah ya bashi sani ya ba su ilimi amma kuma bai yi aiki da iliminsa cikin biyayya ga Allah ba sai Allah ya halakar da shi Allah ya ce watsu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min alghawi. Ka gaya musu labari wanda muka bashi ayoyinmu amma sai ya zame kansa ya fede kansa ya rabu daga waɗannan ayoyin shaidan ya shiga hanyarsa ya bi shaidan ɗin ya zamanto cikin batattu sai Allah ya ce walau ina la rafa'nahu biha inda mun so da mun ɗaukaka shi da wannan ilimi ina ilimi Allah yana ɗaukaka bayi da shi yace nahu akhlada da ilal ard wannan ya bi san zaman duniya rayuwar duniya wattaba'a hawahu ya bi son zuciyarsa sai Allah ya halakar da shi fa mathaluhu ka mathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath saboda haka mutum ya dinga yana da sani amma bai aiki da wannan sanin wannan halaka ne fata ne haka ne Allah ya siffanta Yahudawa da cewa su fa daidai suke da jaki da zaka ɗaura mishi littattafai bai san abin da suke ciki ba masalul ladina ummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara Allah yace ce bi'sa mathalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina dan haka lallai ilimi daraja ne daukaka ne amma ga wanda ya ji tsoron Allah a cikin ilimi din an gane ko ala babin da ya fara kawowa duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi idan Allah ya nufi bawa da alkhairi abinda Allah zai fara masa ne ya sanya mishi fahimta a cikin addini yufaqihu fi din ay yufahimhu Allah zai sanar da shi ya fahimtar da shi addini ya zama mai basira ne a cikin addininsa ya zama bai da jahilci a cikin al'amarin shi na bautar Allah na sanin shari'ar Allah ba jahili bane qala حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi to Allah zai fahimtar da shi a addini zai san hukuncin addini wannan shiriya ce ta Allah kuma zabi ne na Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi yi ma Abdullahi dan Mas'ud addu'a yace Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil Allah ka fahimtar da shi addini wannan alkhairi ne ga ibnu abbas tunda ya kai cewa an mishi lakabi da cewa shine habrul umma shine tekun wannan al'ummar a cikin ilimi duk da cewa akwai waɗanda suka fi shi matsayi da ɗaukaka suka riga shi shiga musulunci amma ya zama shine habrul umma wa tarjumanil qur'an shine wanda yake tafintan alqur'ani ka dinga jin bayani kamar yadda Allah ya saukar da alqur'ani shine Abdullahi ibn Abbas albarka na addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace Allahumma faqihhu fid din Allah ka fahimtar da shi a addini Ba ga wannan alkhairi ne Allah ya nufe shi da shi ya samu daukaka da haka ilimi yana ɗaukaka wato bawa kuma yana kaskantar da bawa idan bawa bai ba ilimin haƙƙinsa ba haƙƙin ilimi shine in ka sani ka yi aiki da shi mal ilmu illa amalu bihi ai ilimi ba komai bane illa in ka sani ka yi aiki da shi kasancewa Allah ya haramta kaza to ka bar shi kasancewa Allah ya ce a aikata kaza to ka aikata haka wannan shine ilimi ba wai tarin ilimi ake nema ba ana neman aiki ne an gane ko qala babu fablil ilmi babun falalar ilimi ilimi yana da falala kamar yadda muka ambaci kaɗan daga cikin falalolin ilimi daga cikin falalolin ilimi shine duk wanda ya tafi neman ilimi amma ilimi na sanin Allah an gane ko ilimi na sanin Allah shine wannan Allah zai sauwake mishi hanya zuwa shiga aljanna wannan ilimin sanin Allah ne ke da wannan certificate na kai tsaye amma sauran ilimin muka na duniya sai in ka nemi ma'ana bautar Allah a ciki tukunna amma shi ilimin sanin Allah shi kanshi neman shi bauta ne ai shi yasa magabata suka dauke shi hanyar neman kusanci da Allah an gane ko sukan tashi su yi tafiya mai nisa don neman sanin Allah kamar yadda misali Musa alaihi salam ya tafi zuwa ya yayi tafiya mai nisan gaske ya tashi ya tafi tun daga inda yake ko dai daga ma'ana masar gane ko ko kuma daga sham ya tashi ya tafi har sai da ya tafi eh, can yanzu a cikin yankin ƙasar maroko don tarihi yana nuna ana aka samu khidir anan yayi rayuwa can wani gari da ake kiran shi ɓanja iyaka da spain tsakanin shi zuwa shiga Spain bai fi minti goma sha biyar ba amma a cikin Maroko yake ana kiran shi Tanja sunan garin aga rubuta shi Tangier wasu malamai sun nuna cewa anan Annabi Musa ya sami Khidir kina ya tafiya mai tsayi dan neman sani haka nan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya mai nisa sahabi ya tashi tun daga wani gari zuwa wani gari dan neman hadisi guda daya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi bai san shi ba wane ne ya ji hadisi ya ce bari na tashi na je na nema na ji abin da annabin Allah ya faɗa saboda haka yawo neman ilimi wannan idan mutum ya tsarkake zuciya ya yi haka domin neman yarda Allah ya yi domin sanin ilimi domin amfanar da mutane da amfanar da kansa to wannan zai sauwaƙe masa hanyar shiga aljanna haka nan kuma ba wai ya takaita sai mutum ya je wani gari ba yanzu da yawa wanda suke zama a wajajen da ake karatuttuka wani zai taso ne tun daga wajen su ya zo nan neman ilimi wannan sahala lahu lahu bihi tariqan ila janna Allah zai sauke mishi hanyar shiga aljanna qala حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man سلك طريقا يلتمس فيه ilman سهل الله lahu طريقا الى aljanna duk wanda ya bi wani tafarki hanya wacce yake fita dan neman ilimi a cikinta Allah sai ya sauwake mishi hanyar shiga aljanna qala hadha hadithun hasan wannan hadisi ne mai kyau shi yasa wannan hadisi yana nuna kwadaitarwa wajen fita neman ilimi in ka kwatanta nan shekaru goma sha biyar baya ko ishirin mutanen wannan lokacin da mutanenmu na yanzu za ka ga bambancinsu ba ga dai suna kasuwancinsu suna sana'arsu suna komai amma da ya zo ya yi sallar isha za ka ga dattijo ya ɗau littattafai ya tafi neman ilimi a makarantun dare haka ne ko amma yanzu babu duk da yake a iya cewa irin waɗannan karatuttuka da ake na masallatai sun maye gurbin wasu daga cikin waɗannan amma mu sani cewa wannan ɗin ilimi ne wancan ma ilimi an gane ko kuma duk wanda ya ɗauki irin wannan hanya ce ta neman bautar Allah neman kusanci da Allah domin ilimi ne da zai sanar da kai Allah zai ƙara ma sanin Allah maɗaukakin sarki da sanin yadda za ka bauta ma Allah domin kamar yadda Allah ya ce da wanda yake masani da wanda yake ba masani ba ba sa taba zama ɗaya, ba sa taɓa zama ɗaya. wa ma yastawi al-a'ma wal basir wala dhulumat wala an-nur wala dhillu wala wa ma yastawi al-ahya wala al-amwat haka nan wa la yastawi la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya ya'lamun fahimna saboda haka ba sa zama daidai Kala hada hadithun Hassan. قال حدثنا نصر ابن علي قال حدثنا خالد ابن يزيد العتكي عن أبي جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع wanda ya fita cikin neman ilimi wannan yana cikin tafarkin Allah kaman jihadi yake har lokacin da zai dawo gida qala hadha hadithun hasan gharib ba rawahu ba'dhum falam yarfa wasu na ganin hadisi ne mawqufi akan Anas qala haddathana Muhammad ibn Humayd razi qala haddathana Muhammad ibn al-Mu'alla qala haddathana Ziyad ibn Khaythama an Abi Dawud an Abdullah ibn Sakhbara an Sakhbara an an-nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala man talaba al-ilma kana kafaratun lima mada cewa wanda ya nemi ilimi wannan zai kankare masa duk abin da ya aikata a baya inda a ce hadisin ma'anan shi ma hadisi ya inganta to ma'ana ne mai kyau amma hadisi ne wanda ana tuhumar ɗaya daga ciwon wanda ya rawaito hadisin da ƙarya shine ibnu abi dawud ibnu ma'in ya ƙaryata shi yace kazzab yana ƙarya wanda aka ce ya yi ƙarya to kaga hadisin ba zai inganta ba yasa hadisi ne maudu'i a wajen wasu malamai shi yasa shi ma Imam Tirmidhi yace hadha hadisun da'iful isnad Abu Dawud shine matsalar hadisin ismuhu nufai'un al'ama yudha'afu fil hadith wasu ƙaryata shi wasu ma ba sa karban hadisinsa wala na na'rifu li abdullahi ibn Sakhbara kabira shay'in wala li abi cewa shi wannan Abdullahi ibn Sabbara ba a san wani abu a dangane da shi ba na abin da ya shafi fannin hadisi da sauransu in gane ko saboda haka hadisi ne wanda yake yana da rauni kwarai da gaske malamai da yawa sun yi magana akan shi Abi Dawud din nan sunan shi Nufai'un al-A'ma irin su katada da sauransu sun yi magana akan shi an ce ma manyan malamai sun soki mutum sun tuhume shi da yin ƙarya ma annabin Allah to wannan akwai damuwa tare da hadisin ko qala babu ma jaa fi kitmanil ilmi to kasantuwar ilimi wata baiwa ce daga Allah kuma bayani ne na shari'ar Allah ga bayin Allah to Allah madaukakin sarki yayi gargadi mai tsanani cikin wanda yake sani kuma ya koye sani koye sani hanyoyi ne guda biyu na farko ko dai a tambaye shi ya ki bayyana ma wanda ya tambaye shi abin da ya tambaye shi na ilimi na biyu ko dai a tambaye shi ya ba da ma'ana ba ta daidai ba shi ma kitmanul ilmi ne kuma Allah ya alkawari da waɗanda ya ba su ilimi Allah ya ce wa iz akhadallahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu haka nan Allah ya ce innal ladina yaktumuna ma zanna minal bayyinati wal huda min ba'adi ma bayyana lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun wanda suke abin abinda Allah ya saukar na gaskiya bayan ya bayyana ma mutane gaskiyar wani ya zo ya ɓoye Allah ya ce waɗannan la'anar Allah ta tabbata a kansu haka nan la'anar masu la'ana tana kansu suwaye masu la'ana almala'ikatu wan nasu ajma'in mutane da mala'iku duk sai sun la'ance su duk mutumin da za a nemi ilimi a wajen shi ya koyi ko kuma ya ɓoye haƙiƙanin wani bayani na ilimi wannan ɓoye ilimi wannan hadisin da ya zo a wannan babi hadisi ne mai inganci قال حدثنا Ahmadu ibnu Budayn. ابن قريش اليامي الكوفي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عمارة بن زاذان عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka tambaye shi akan wani ilimin da ya sani sannan ya koye ya ki sanarwa to wannan ranar tashin alkiyama za a sa mushi linzami daga wutar jahannama a ja shi zuwa wutar jahannama domin Allah ya mushi ni'ima bai yi godiyar wannan ni'imar ba ya koye wanda Allah ya sanar da shi haramun ne ya koya abin da Allah ya sanar da shi ga waɗanda suke bukata duk da yake wasu malamai sun ce ilimi wanda ya zama na wato tilas na abin da ya shafi ginshiƙai na addinin musulunci in gane ko akwai ilimin da yake wajibi ne kamar sanin hukunce-hukuncen sallah da azumi da zakka da hajji da imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da wannan duk ilimi ne da ya zama wajibi ne a bayyana ma mutane ba a koya ma mutane wannan ilimin amma akwai sauran ilimin muka da za su zama kaman ɗori ne kaman ado ne an gane ko akwai ilimin muka da yawa misali yanzu ilimin yin waƙe wannan ba ilimi ba ne na tilas wanda ya ga dama ne ke so ya yi waƙe ya eh, ilimi ne amma ba ilimi wanda yake za ka haɗa shi da sauran ilimin muka irin na sanin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko littafin Allah ko wani abu ba tunda ilimi ne na koyon yanda wani zai rubuta waka kamar ilmul kawafi al da sauransu yace ga sanar da mu yace a a sai dai in za ku biya ni wani yazo yace to shi shikenan ilimin alqur'ani nake so ka koya min karatun alqur'ani yace ba zan koya ma ba dan ban iya ba kuma an san ya iya saboda yana ganin wannan mutumin bai kai ya koya masa ko to irin wannan kaga sai a ce ya koya ilimi ko ya tambaye ka akan wata mas'ala da ka sani ka boye ta to wannan yana da hatsari kwarai da gaske domin Allah madaukakin sarki da ya sanar da bawa ilimi bai ce ya boye ba da ana boyewa da ba wanda ya sani amma Allah ya sanar da bayinsa Allah ne ya sanar da bayinsa ilimi Allah ya gaya ma manzansa cewa daga cikin abin da ya masa falala shine wa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya sanar da manzo abin da bai sani ba haka ni'ima ce ta Allah Allah ya sanar da bawa in gane ko haka nan annabi Sulaiman da yake godiya ga Allah madaukakin sarki ce utina wa ullimna min kulli shay'in an sanar da mu duk wani abu wanda yake na ilimi ne Allah ya sanar da mu inji annabi Sulaiman wa utina min kulli shay'in kuma kyauta ta arziki ba wacce Allah bai bamu ba an gane ko saboda haka ilimi baiwa ne daga Allah annabawan Allah gaba ɗayansu masana ne masu ilimi wanda yake nuna falalar ilimi shi yasa ba a so mutum ya ɓoye ilimi wa fil babi an jabi wa abdullah ibn amr qala hadithu abi hurairah hadithun hasan qala babu ma jaa fil istisai fi man yatlubu al ilma baban abin da yazo na wasici ga wanda yake neman ilimi duk mutumin da yake neman ilimi ka ƙarfafa shi duk mutumin da yake neman ilimi ma'ana ka kusantar da shi gare ka ka nuna masa wannan ilimin ka shi wannan ilimin wannan kuma wasiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kana alhadith akwai rauni a cikin sa qala haddathana sufyan ibn waki qala haddathana abu daud al-hafri an sufyan an abi harun al-abdi qala kunna na'ti aba sa'id mun kasance muna zuwa wajen Abu Sa'id al-Khudri ji wannan bawan Allah yace fa yaqulu sai ya ce marhaban bi wasiyati rasulillah maraba da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasicci da su yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna nasa lakum taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masahabbansa cewa fa duk mutanen da za ku su zo bayan ku ma'ana masu bi ne a gare ku ma'ana ba su wuce ku domin za su bibiye ku ne su ji abin da kuka ji daga gare ni da haka mutane duk ilimin da mutum ya kai da iliminsa yana bayan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka samu waɗanda suka zo bayan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi abu ayyuka da yawa yanzu babu wani sahabi misali da ya rubuta wani littafin hadisi ake karanta kaman sahihul bukhari kaman sahihu muslim ko so a lokacin ba sa buƙatar rubutu ko ba sa buƙatar rubutu saboda dalilai da yawa daga cikin dalilan alƙur'ani na sauka kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yana musu bayanai na sunna idan suka ce za su yi rubutu a lokacin ta iya yi yiwa zancen manzala sallallahu alaihi wasallam ya cudanye da alƙur'ani sai ya ce to kar su rubuta su dinga kiyayewa an gane ko daga baya kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wasu umarni su rubuta ya ce ma a rubuta ma wasu wannan yana ciki sannan abu na biyu a wannan lokacin mutane ne waɗanda sun fi dogaro a kan kaifin ƙwaƙwalwarsu da iya kiyaye zancensu ana iya faɗan magana yanzu su kiyaye ta a yanzu nan kuma su kawo ta yanda take ka duba yanda sahabbai suke rawaito magana da annabin Allah ya ce su ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk tsawon hadisi za su kawo mashi ɗari daga farko har ƙarshen sa ka koma hadisin Jabir ana kiran hadisu hadisu Jabir al tawil hadisin shi da ya bayani akan aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wani aka ce haddace wannan hadisin sai yayi sati biyu kafin ya haddace sati biyun ma kila masu kwazo ne wani sai ya shekara biyu bai haddace ba ya sako wannan kalmar yanzu ka ce ma mutane su haddace arba'unan nawawiya an ka fara da mutane arba'in da ƙyar mutum hudu za su kare da kai to ana ta nema abin da za a ci yanzu ba ta da hadisi ya ce ba <laughs> to zuwancan lokacin suna jin zancen mazala sallallahu alaihi wasallam ya hafazu suna kiyayewa wannan baiwa ce da Allah ya musu za su ji yanzu nan za su kiyaye yanzu kuma za su isar ma da yan bayan su a da hadisan nan da suka haddace fa su ba su rubuta ba ana rubuta ne a bayan su ce ai an ji sahabi kaza ya ce kaza su ma yan bayan su suke rubutawa saboda haka ya ce lallai mutane masu bi ne a gare ku wa inna rijalan kuma ku sani wasu mutane ya atuna kum za su zo muku min tsarin ardi daga yanki yanki na ƙasa daga ko'ina cikin ƙasa za su zo wajen ku ya ƙahu na din masu neman sanin addinin Allah Fa'ida a taukun idan suka zo muku sau bihim kaira, ku yi wasu na alkhairi gare su mana ku riƙe su ku darajanta su ku ba su wannan ilimi ku karantar da su qala ali ibn abdullah kala yahya ibn sa'id kana shu'batu yudha'afu yudha'ifu aba harun al-abdi qala yahya ibn sa'id ma zala ibn aun yarwi an abi harun al-abdi hatta mata wa abu harun ismuhu umaratu ibn juwayn wannan akan shi ake ta kai kawo a hadisi amma ma'anar hadisin haka ne قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح ابن قيس عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يأتيكم رجال من قبل المشرق وسمتاني ذاس زومكو daga yankin gabas ya ta'allamuna suna neman sani fa idza ja'ukum idan sun zo muku fastausaw bihim khairan ku musu wasu ci na alkhairi ma'ana ku rike su da kyau ku karantar da su ku sanar da su qala fa kana abu sa'id idza ra'ana Abu Sa'id ya kasance in ya gamu yakan ce marhaban bi wasiyyati Rasulillah maraba da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasici da su قال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون عن أبي سعيد قال باب ما جاء في ذهاب العلم باب أبن na cewa ilimi zai kau jahilci ya mai gurbansa. ya ilimi zai kau mutane su ce to ai duk ga littattafai nan ga malamai nan ga tashoshi na ana ta karatu ana wa'azi haka ne ko gashi na ana ta daukan karatu a cikin wayoyi masu abin nan suna yi ko ce to ya za a ce ilimi zai kare ya ilimi zai kare karewar ilimi kuma ba wai wucewar rubutu ba malamai ne Allah zai dinga ɗauke su ɗaya bayan ɗaya duk malamin da ya wuce ba a iya maye gurbinsa haka ne ko yanzu misali in ka ɗauko tun daga zamanin sa, bai da ibnu abbas Allah ya ɗauke shi waye maye gurbinsa yake ba da irin abin da ibnu abbas yake bayarwa sai dai a ce kwatankwacinsa ko to haka ne Allah zai dinga ɗauke malamai cikin al'umma ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har lokacin da Allah ya gama ɗauke malamai shi nan sai muna malam su saura akwai muna malam ma'ana wanda malamai <laughs> ake ɗaukan shi cewa malami ne alhalin ba malami ba ne ba wanda zai rage sai jahilai za su dinga fatawa akan jahilci su dinga hukunci da abin da ba su sani ba su batar da mutane su bata wannan a ƙarshen zamani za a samu wannan kuma gashi an fara samunsa in gane ko mana za ka samu malamai na karewa yanzu da za ka tattara duk wanda ake cewa malam malam malam malam ne ka tattara su in kai tankaɗe da rairaya to sai ka samu da yawa ba malamai ba akwai masu ci da sunan malami kawai kuma haka ba zai bayyana ba sai lokacin da wani abu ya taso na neman duniya da ilimin nan zaka gane haka ko kuma a'a wani abu na binciken wata mas'ala ta ilimi ta taso to a lokacin zaka gane cewa eh lalle ashe ilimi ya fara baya gane ko ko a wannan zamanin na kusa-kusa yanzu ka duba irin zamanin su Uthman ibn Fodi Allah ya musu rahama a lokacin su ba su da wayewa ta irin kaya kayan aiki irin namu amma irin abin da suka rubuta na ilimi ba a rubuta ilimi ko ana rubuta to kaga kenan ilimi yana karewa ilimi yana karewa Abdullahi dan Kodiyo an ce a rubuta littafi 100 da wani abu ko 140 da wani abu littafi littafi littafi dan dai dan dai 140 da wani abu ga malamai na karewa malamai na karewa in wani ya tafi ba a iya maye gurbinsa in wani ya tafi ba a iya mai gurbinsa haka haka haka za a dinga tafiya za a dinga tafiya har abin ya zo ya kare to wannan hadisin hadisi ne wanda yake akwai tsoratarwa kwarai da gaske a cikinsa ya kawo hadisi mai inganci hadisin amru ibn al-as abdullahi ibn amr ibn al-as yace haddathana harun ibn ishaq al-hamdani qala haddathana abdatu ibn sulaiman an hisham ibn urwa an abihi عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس Allah bai ɗauke ilimi ta yanda zai tsige shi daga mutane gaba ɗaya ɗauke shi, walakin yaqbidul ilma bi qabdil ulama. Allah zai ɗauke ilimi ne ta hanyar ɗauke malamai malamai ɗaya bayan ɗaya. yanzu ka duba irin malaman da aka rasa su daga shekara goma sha biyar zuwa yau ko daga shekara goma zuwa yau a cikin malaman sunna yanzu wanda aka rasa su fitattu kaman guda nawa ka ce kaman guda biyar zuwa shida ko an buɗe ƙofa gida dai in an ce shekara goma baya kaman misali a ce daga malam jafar Allah ya masa rama ko sai waye malam awal albani sai waye sai shek adasan sai sai waye eh shek Abdullahi. suna nan da yawa yanzu duk wanda ya bar wani gibi a wannan wajen in kuka kalla za ku ga an toshe gefen ko ba toshe ba baya tosuwa akwai gefen da baya tosuwa sai dai a yi cuku ko in ka ji wajen likitan haƙori akwai haƙorin da zai cire ma ya ce sai dai a ma cuku dan ba zai fito ba in aka yi cikon nan kuma sai ana yana masa gyara har wani lokaci shi ma ya zo ya ƙari sai a sake cikawa da wani to wannan bayani ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi baya bayani akan ra'ayinsa ma yantiqu anil hawa gashi kuma yana akwa kamar yanda ya bayani yanzu mu duba girman Allah mu kalli misali a garin nan kamar kujerar Sheikh Al-Hassan Said an maye gurbinta sai dai ayi misali amma wannan kujerar wahala a mai gurbinta sai dai samun kyautata zato da ‘yan uwa wanda muke fatan insha Allahu za su iya kawo gudunmawa mai girma amma ba irin ta malam ba ko ya tafi da iliminsa shi ilimi ba a barin shi ne a baya saboda haka Allah bai ɗauke ilimi haka kun ga a haka a haka ne za a ɗauke wani babban jihu to haka sai ka ga almajiran nashi wasu sirop ko to haka haka ne abin zai dinga tafiya za ana tafiya sai a sake ɗauke wani babba sai a sake ɗauke wani babba sai wasu su dinga maye gurbin shi to irin wayannan masu maye gurbin kafin a ce sun kai sun ba da gudunmawar da shi irin shi ya bayar din shekara nawa za su ɗauka to shine inda illar take an gane ko shine inda damuwar take ya ce Allah bai ɗauke ilimi wai ya tsige shi haka tashi ɗaya cikin mutane amma yana ɗauke shi ne ta hanyar ɗauke malamai har lokacin da Allah bai bar malami ba ma'ana malamai masana Allah masu tsoron Allah da Allah ya ɗauke abinsa ittakhadhan nasu ru'usan juhala mutane sai su ɗauki shugabanni jahilai in an zo ɗiban shugabanni in ka kalli shugabanni masu shugabanci a addini sai ka ga an ɗauko haddasu wane da wane da wani wanda su ba malamai ba ne amma su suke jagorancin addini suke jagorancin masu addini to kaga an shiga damuwa ke dan ba za ka je ka ɗauke shugaban makanikai ka je ka ɗauko wani wanda ba makanike ba ka ce jagoranci waɗanda ba zai ba in gane ko ko fage 'yan siyasa ba za ka ɗauke babban ɗan siyasa ba ka je ka kawo wani kafin ta ka ce ya zo ya yayya jagoranci 'yan siyasa nan ba zai ba saboda ba fannin sa bane to amma addini ne kadai zaka ga ana mishi wannan wulakancin da izgilancin sai ka ga an dauko wani wanda shi ba addinin bane amma an ce ya jagoranci masu addini to sai barna ta au mutane za su riki shugabanni jahilai fasu'ilu za a zo a dinga tambayar su dan ana ganin su tare da malamai fa aftau bi gaini ilmin sai su fatawa ba ilimi fa dallu sai su batar su sun bata wa adallu su batar da wasu nas'alullah al'afiya kaga wannan hatsari ne sosai ko Hakan za a yi magana shugabancin addini yanda ake shugabanci a ko'ina to an zo addini ma a tantance. In za ku zaɓi shugaba wanda zai shugabance ku a addini wani ya zo ya ce, a ah, shi ne kamata ya zama shugaba, to a zo a kasa a baje. Idan shugabanci ne tunda muna karatu ne ila akan mazhabar malikiya, kawo mishi risala izziya a shamawi ahalari ko lawwali da sauransu ka mishi bincike a ciki mishi jaraba in ya bada ansa ya so ya al'umma ka bincike shi a cikin littafin Allah me ya sani a cikinsa in zai iya daura shi bincike shi a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ya sani a cikinta in ya iya daura shi an gane ko ku duba zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye alƙali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye shugaba manzo Allah sallallahu waye jagoran yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine komai da komai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu Abubakar shine shugaba shine liman shine alkali shine komai da komai amma yanzu ya zo a ce a'a a ya kamata a rarraba wannan matsayoyi ko kuma ana cikin raban sai a dauko wani wanda ba malami ba sai a ɗaura shi a matsayin malamai ya ci rigar malamai sai ya ci rigar malamai sai su batar da mutane su sun bata sun batar da mutane inda ya takaita su suka bata wannan kansu suka batar to amma musibar za su batar da mutane kuma faballu wa aballu قال وفي الباب عن عائشة وزياد ابن لبيد قال هذا حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث الزهري عن أروة عن عبد الله بن عمرو وعن أروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم yace wata rana muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa shafasa bi basarihi ila sama sai ya kafe kallansa ya kalli sama sannan sai yace هذا أوان يختلس هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء wannan lokaci ne zamanin da za a sace za a sabule ilimi daga mutane har sai sun zo ba su san komai ba faƙada ziyadu ibn labid al-ansari sai wani yayi tambaya yace kaifa yuhtalasu minna ta ya za a sabule mana ilimin nan a ɗauke shi ba mu sani ba wa qad an alquran alhalin mun karanta alqurani fa wallahi annahu yace wallahi ina rantsuwa da Allah sai mun karanta alqur'anin nan wa wala nuqri'annahu sai mun karantar da shi nisa'ana wa abna'ana matanmu da mu dan kar a sace mana ilimin nan. Bai san za a kawo zamanin da mutum ba zai iya karantar da matar shi aya ɗaya ba, haka ne ko yanzu masu gida nawa ne za su iya zaunar da iyalinsu su karantar da ita aya ɗaya sai a yi ta fafata da shi da ita ko da shi kila ko iya ta da baki bai ba shi wanne ya ce wallahi sai mun karantar da matanmu da ‘ya'yanmu alƙur'ani don kar a zuwa ɗauke mana ilimin nan Faƙara, sai aka ce masa sakilat ka ummuka ya ziya ai baka gane abin da ake nufi ba tur da wannan abin da ka faɗa in kuntu la a'udduka min fuqaha'i ahli hadhihi at-tauratu wal injil inda al-yahudi wan nasara famadha tu'ni famadha tughni anhu wallahi ni ina kirga ka cikin masana addini daga cikin mutanen Madina yace kaga ga at-taura nan ga injila a wajen yahudu da nasara wani amfani ta musu ba ta zo ta kare ba ba sa karantar da komai a ciki yanzu ba yahude nawa ne zaka ce karantar da kai a taura ma'ana nasara kirista nawa ne zaka kawo bible ka ce karantar da kai sai dai ta maka maka ka ce to shikenan kawo littafin nan na rike bari na ma jarabawa a ciki sai ka fito sura kaza ka ce sura ta kaza me aka ce a ciki babu dan ba ilimin ya kare yace to wallahi ko kun karar din karantar din za a zo lokacin da babu ba karatu zai dauke qultu sai yace kana jubair sai yace falaqitu ubadata ibn sami. sai na hadu da wannan sahabin ubada ibn sami. qultu sai nace ala tasma'u ila ma yaqulu akuka abu darda baka ji abin da abu darda yake faɗa ba yace fa akhbartuhu ladhi qala abu darda sai na gaya masa abinda da abu darda yake faɗa sai yace sadaka abu darda wallahi abin da ya faɗa gaskiya ne in shi'ita da naka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas yace wallahi in kaso ni kuma zan gaya ma ma farkon ilimin da za a dauke a cikin mutane kaman ya tambaye shi yace menene sai yace al-khushu'u tsoron Allah kuma tsoron Allah aka ɗauke daga cikin ilimi a mutane yanzu da yau ana neman ilimi ba dan Allah ba ko an kaga mutum ya dage yana nema ko dai yana so ya gama ya zama alƙali ko yana ma shi ma ya gama ya zama na kirga shi a cikin wasu fitattun malamai in kaga ya dage da neman nan shi ma a ce ai wane yana da masallaci kaza shi ma ya fara kaza shi ma wane malami wane ne kaza a waje kaza shikenan ta kare abin da ake nema kenan yace an dauke alkhushu an dauke tsoron Allah da nutsuwa sai ka ga mutum kamar malami amma ya shiga cikin riga ce kawai ta malamai amma babu malintar a tare da shi malinta na can wata duniya shi kuma yana wata duniya daban an gane ko yace yushiku an tadkhula masjida jama'atin fala tara fihi rajulan khashi'an yace wallahi ta kai an kusa lokacin da zaka shiga masallaci ba za ka ga mai tsoron Allah a ciki ba yanzu wani masallacin ka shiga ba za ka ɗauka masallaci ba zancen duniya da harkokin duniya duka shi ake a cikin masallata haka ne ko babu kushuyi قال هذا حديث غريب ومعاوية ابن صالح ثقة عند أهل الحديث ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير يحيى ابن سعيد القطان وقد روي عن معاوية ابن صالح نحو هذا وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن عوف بن مالك anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu ko a takaice in ka duba irin littattafan nan da aka rubuta tun shekaru 800 da suka wuce zuwa 700 irin waɗannan littattafan har yanzu ba su ake nanata ba wani abu sabo ba wani sabon abu dan ba ka je ka gana karanta wani sabon abu ba duk su din ne su din ne kenan yana nuna cewa ilimi ya ƙare in mutum kaga ya rubuta littafi sai dai ya ce ma qala al-bukhari wa qala muslimun wa qala ibnu hajar wa qala ibnu qudama wa qala sai dai debo maganganun su amma shi ba zai iya rubuta wani abu irin nashi ba kuma sai a zo a dinga shawarar can malaman da ne malaman da to a kyale maganganun sa dai na dauka an dai malaman da ne ku na zamanin ku zo da wani waɗannan malaman saboda tsoron Allah littafin su in suka rubuta littafin neman kusancin Allah suke da littafin a yanzu kuma malami ya rubuta sai ya tara duniya da 'yan siyasa da suwaye an zo an tallata littafin sai an yi lancin din littafin Imam Bukhari ya gama rubuta littafin shi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarƙashin hasken wata yake rubutu duk babi in zai rubuta sai yayi istikhara ya sashi yayi sallah ya roki Allah ya bashi zabin in wannan rubutun ya rubuta daidai ya rubuta tsawon shekara goma sha takwas amma bai kira wani ya zo ya ce a yadancin din littafin yi bukari ba sai mutum ya dan rubuta littafi ya ɗebo maganganun wannan da wannan ya ma soki wani a ciki sai ya tara mutane ce a zo za a yi a a'a nawa aka siya nawa aka siya nawa aka siya shi yasa da an gama lancin din littafin ya kare ba za ka ƙara gani shi ba saboda me ba a yi shi dan Allah wanda aka yi shi dan Allah shekaru aru aru ga sunan suna ba komai da ya canja a ciki to kaga ilimi ya ƙare kenan ko shekara goma sha takwas a ce mutum ya yi yana rubuta littafi kuma domin Allah ai da bambanci da wanda zai yi sati biyu ya rubuta littafi kuma sai an buga mishi namci in ka yi dan Allah rubuta shi kawai ka bar shi dan Allah shi yasa da yawa an ka karanta gabatarwar littattafansu muƙaddimansu zaka ji suna cewa suna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da wannan littafin da yawa yanzu irin littattafan zamanin nan za a rubuta ba irin wannan haka ne ko to wannan zaka ga akwai ikhlasi a ciki kuma suna roƙon duk wanda ya karanta littafin ya musu addu'a ta alkhairi haka akwai ikhlasi Imam Nawawi ya rubuta arba'unan nawawiyya arba'unan nawawiyya na hadisai ne kwaya arba'in yanzu ka ce wani ko wasu ɗalibai waɗanda suke ganin su ɗaliban ne ka ce su rubuta arba'una ka ce ya rubuta arba'una jasawiya tunda nawawi sunan gari ne. ka ce duk duniya ta san shi saboda ba ikhlasi ba tsoron Allah ba za a samu wannan ɗin ba duk littafin malami da ka ga ya karɓo a duniya a wajen al'ummar musulmi kuma ana karanta shi to kasancewa alama ce ta ikhlasinsa duk inda ka shiga bangon duniya sai ka ga sahihul bukhari ko ko ina ne duk inda ka shiga sai ka ji sahihu muslim sai ka ji abu dawud sai ka ji muwatta malik duk inda ka shiga a duniya ba sai ka ji saboda haka wannan ba komai bane illa tsoron Allah su gane ko akan kaga littafi ya karbo a wajen al'umma Allah ya nuna karɓan shi ga wannan bawa domin bawa idan ya kaunaci Allah yana jefa ai bawa yakan jefa ƙaunar wannan bawa a zukatan bayinsa sai bayi su dinga ƙaunarsa, sai su kaunaci abin da yake tare da shi abin da ya rubuta saboda haka lallai ana buƙatar ikhlasi musamman irin wannan zamanin da ilimi yayi karanci kuma masu neman ilimin suka yi yawa an gane ko masu neman ilimin sun yawa ko sun yi karanci sun yi yawa amma yawansu ya zama kaɗan ne don ka tantance masu neman ilimin na Allah da annabi ba su da yawa a ciki kuma ko aka lallai shi ilimi ana buƙatar tsoron Allah a cikinsa tunda yana magana ne akan kitabul ilmi yasa dole irin waɗannan jawaban su dinga ketuwa a cikin bayani saboda me shi ilimi gaba ɗayansa tsoron Allah farkon shi da tsakiyansa da ƙarshensa duk ilimin da ba yi shi domin Allah ba to zaka ga babu albarka a cikinsa in mutum ya tara duk ilimin duniya nan bai yi shi don Allah ba zaka ga babu albarka a cikinsa idan kuma yana da ilimi kaɗan ne zaka samu Allah ya tara masa albarka yanzu zaka samu wani sahabin a ce ma hadisi ɗaya rawaito amma kuma ko ina a duniya ana karanta shi an san shi an gane ko to haka ne yanzu an ce ka kawo hadisin Hassan dan Aliyu dan Abi Talib ila da kyar zaka iya kawo hadisi fiye da daya ko hadisin shi dai da yafi shahara shine hadisu mai Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko shine hadisin shi da yafi shahara in ka cire wannan hadisin da kyar ka samu wani hadisi nasa amma akwai albarka ciki ko babu gashi nan duk duniya ana karanta shi saboda shi imamun nawawi ya sa cikin hadisan da ya kawo ana karanta su abin da yasa wannan bayani yake zuwa wani zai zo ya ce ai waɗannan malaman duk rabu da su kawai sun rubuta zantuttukan su ne da waye ka wannan ka kiyaye daga gare su ka ji tsoron sukan malamai bayan Allah na kwarai domin naman malamai kamar yadda wani mali yake faɗa guba ce cewa duk wanda ya ci naman malami to lalle wannan gubar ba ta kyale shi inna luhumal ulama'i masmuma gane ko haka mutum ya kiyaye daga su kan malamai bayan Allah musamman magabata na kwarai da wanda suka bi hanyar su ma'ana wacce take hanya ce ta kwarai haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara tsarkake mana zukatan abin da ya zamanto ilimi mai amfani ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanar da mu ya bamu ikon aiki da shi abin da ya zama kuma fata ne da barna muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kare mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك yana cewa an gani da abin da ya shafi koyi da wasu suna kafa hujja da wannan hadisin ko kuma aya cewa ko a ɗakin jarabawa ne aka tambayi mutum ya zama wajibi ya ba da amsa saboda in bai bayar ba ɓoye ilimi ne to wannan yana daga cikin jahilci gane ko domin kuwa ai ita jarabawa wani tsari ne da aka sashi kuma ma'ana ana ma tambayoyi ne akan abin da aka karantar da kai wanda za a ma sakamako a kansa don haka maganar ka tambayi wani kuma akan wannan abin eh, ya zama nau'i ne na algish yanzu ba kana tambaya ba ne istirshada. yana da kyau a sani ai tambayar da ake nufi mutum ya zo ya tambaye ka abu na neman sani wanda bai sani ba wannan kuma zai tambaye ka ne abin da yake so ya yi cuta ko don ya samu wani sakamako kaga kenan in ya rubuta wani abin kai ka gaya masa ba shi ya rubuta ba wani ne kenan ya rubuta masa an gane ko aka wannan baya cikin abin nan ai ba wai misali yanzu wani abu bane da ya buyan masa yake so ya san hukuncinsa yake tambaya jarabawa ko kuma ana maganan ma jarabawayin ya kamata ya bambanta wace irin jarabawa jarabawar lissafi da turanci da faransanci ko kuma jarabawar qur'ani da sunna da waye ya tambaya kuma da ya tambaya jarabawar nan me ya tambaya ya ce wani da Allah ga ya mun amsa wannan laifi ne ko haka ma kafa hujja da wannan din ma shi kanshi yana nuna alama ne na jahilci na rashin sani gane ko tunda tsari ne da aka saka kuma sharadi ne ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimuna ala shuruti musulmi suna nan akan sharuɗan su an yi sharadin cewa duk wanda ya shiga ɗakin jaraba wannan kar ya ma wani magana kar ya dauko wani abu da yake da alaka da wannan kar ya tambayi wani kar ya kandi na wani wannan sharadi ne ko ba sharadi bane to al-muslimuna ala shuruti ya za su yi da al-muslimuna ala ba inda za su yi da shi a wanda yake nuna karancin ilimin ma ke gane ko saboda haka wannan gaskiya kuskure wanda zai kafa hujja da wannan ayar a wannan wajen laisa mahallu ba wajen kafa hujja ne? bal wannan zai iya zama hujjatun alaihi la da hujja ne a kansa ba hujjar shi bace an gane ko in ka san baka so amma wannan tambayar to sai ka ɗauki littattafan ilimi ka je wajen malamin da baya tambayar jarabawa sai ka je zaure ka zo da littattafai goma kana zuwa wajen malami da inda baka gane ba buɗe ka tambaye shi amma ka yi karatun da an ce za a yi jarabawa a gama karatun ka zo ka ce ka tambaya ba ba ka amsa ba da haka wannan bai ji tsoron Allah ba ya koyi ilimi wannan ba gaskiya ba ne kai din kai ne baka ji tsoron Allah ba ko sai ka je inda ba a ai akwai karatun da ba a yi yanzu wannan karatun da muke yi dinna a nan wajen ana muku jaraba me yasa me yasa ba muku jaraba jarabawar kenan da za a muku shine Allah zai tambaye ku jarabawar kenan shine idan aka sanar da kai ka sani kai aiki da abin da ya kunsa amma wancan na neman duniya ko in kana so ba za a ma jarabawa ba to je ka nemi na neman lahira shi ma dan akwai sa amma irin wannan na neman duniya ne so haka ba maganar ka tambayi wani ya ɓoye maka wannan na cin abincin duniya ne bai ɓoye ma komai ba kana so ka ci jarabawa je ka yi karatu je ka yi karatu mai kyau sai ka ci jarabawa mai kyau amma ba ta hanyar algush manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa minna man gashsha minna ko wanda ya yi mana algus ko ya yi cuta baya daga cikin kuma lallai ‘yan uwa musamman ɗalibai musulmai ko kuma al'umman musulmai su gane wallahi sakacinmu da yin karatu ya kai inda ya kai kaga wanda ba musulmi bai dage kashe dare ya ba fitila ba komai ta karatu za ya samu sakamako mai kyau sai mu musulmi mu zo mu ce ah, ya kamata a yi taimake keniya Allah cewa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal 'alal ithmi wal udwan karantar da 'ya'yanmu su koyi ƙwazo, su koyi dagewa su koyi karatu da kansu ba sai wani ya zo ya musu ba amma wannan ba taimako bane kashe yara ne in ka saba mishi da haka in ya je gaba ma haka zai in ya je wajen aiki ma ya zama babban ma'aikaci sai zo su bata kasar haka za su dinga suna cuta ba su shi kuma ba sun dauke shi nau'i ne wai na addini mutum ya yi cuta ya ɗauka cewa addini ne sai ka koya masa cuta aka wannan kuskure ne Allah ya tsare mu